wai wane ne yake damun mutum da safin nan matan ka ce kandi kandi me yake faruwa kike damun mutum da safin nan wai me yasa duka ranar da kake daki na baka dawowa gida sai sha biyu na dare kuma tun kafin a kiran sallar asuba kake fita amma ita ranar da kake ɗakin ta tun karfe takwas na dare kake dawowa kana nan cikin ɗakin ta baka fitowa sai karfe tara na safe to uban me kake yi a cikin ɗakin a'a fira ce muke irin ta masoya to ni me yasa baka tsayawa mu yi ya zai in tsaya zance da ke ni da idan na shiga ɗakin ki matsuwa nake yi in fito to ki gyara in kina so in dinga daɗewa to me take yi wanda bana yi ta fi ki gyaran kanta ta fi ki sa manyan tufafi sannan ta fi ki sutura sai ta saka ta ko a atamfar ta fito tas tas ni kadai take jira in zo mu yi zance amma ke kuma ko da yaushe kullun kala daya riga daban zane daban ko da yaushe baki da aiki sai saka zane a gaba wannan shine dalilin da yasa bana son dadewa a dakin ki To ai daman ina son in saya, amma gaba ɗaya garin nan babu inda ake sesuwa kayan mata. ke yanzu baki san duniya ta ƙara samun ci gaba ba ai ba dole sai akwai shagon da ake sai suwa a cikin garin ku ba zaki iya sayan kayan kuma a kawo miki har gida ba tare da kin je inda ake sai suwa ba to ta yaya zan bi idan ina son in siya Yanzu ke baki da labarin SMA Collection wadda take sai da ingantattun kayan mata irin lesi da atamfa, materials da lafaya da jaka kuma akan farashi mai sauƙi ina mata masu son sayan ingantattun kayan mata to ga dama kun samu. SMA Collection a shirye take tsaf domin faranta muku rai da ingantattun kayan da waɗanda suka shafi lesi da atamfa da materials da lafaya da jaka kuma akan farashi mai sauƙi. To yanzu wace hanya zan bi idan ina son in siya? Idan kuna son sayan ingantattun kayan mata. Za ku yi ma SME collection magana. Ta wannan number. A nan ne za ku sayi kayan. Kuma za a kawo muku har gida. Wannan babbar dama ce da za ku yi amfani da ita wajen burge mazajen ku don ƙara samun danƙun soyayya. wallahi ashe ban ga ta zama ba in riga ki zuwa gida amma kina son ki karbe min miji. ashe bari in je in tuntubi SMA e collection laitu da yafi